فكفروا به فسوف يعلمون saboda annabi Muhammad ya zo musu da alkur'ani amma sai suka kafirce da shi da sannu za su san abin da yake jiransu na azaba mai raɗaɗi ranar alkiyama